الله إلا على الظالمين والصلاة والسلام الحسنان الحسنان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حسن إسلام المرء الباب da بيان bayani كان الدين المسلم في musulunci أدب ɗan قال مالك أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الحجري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها an karbo daga abu سعيد من الخبرين ألا Allah ya shi an karbo daga ata adan yasar yake abu sa'id idan khudri ya ba shi labari cewa shi ya ji daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana fada cewa إذا أسلم العبد إذا وهي مسلمك فحسن إسلامه مسلم في كويسه يكفر الله عنه كل سيئة كان ذنبها أنت هذه kankare masa من zunuban da ya yi gabanin وكان بعد ذلك القصاص sa'annan bayan haka abin da zai kasance shi ne kifafi ai An alhasanat kifafi abin da ake nufi da kifafi a nan safayya shi ne duk sa'an da mutum yake kuka, ko zai musulunta daga zarar ya musulunta don lokacin laifukan da yake Allah ya fi masa kamar yau aka haifi haka wani sahabi ya zo zai musulunta yake ya manzo Allah ni zai ma sharafi إن مسلم تدل فيك بلي هل كافر في ألا زي أبي من ومن قال في ألا تعلم ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله بس كم الدين مسلم في ينا ينفي أينا كم ترجل لي فيك اللي أكل لبنين إذا مسلم في ذا لذا زارا كافر يسأل ما يسأل مسلم في في تيمان ba shi da laifi da manyan asahaifin shi daga yau ba a fara fitsari sa'an nan bayan haka yake alfisa sai sakayya aiki faki in ka jimma mutum a jimmata in kai kisa a kafe ka in kai ka za a yi masa الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف duk aiki da kai na kirki na tsaron na jan Allah sai Allah ya riɓanya masu goma har zuwa ɗari bakwai wasu yi asu bi misliha amma duk laifin da za ka yi sai a zana maka laifi sai a zana maka gwargwadon laifin da kai baiwa ta Allah na madaukakin sarki in mutum ya miƙe a cikin addinin musulunci duk aiki na kai na kwarai sai a baka lada tun daga ɗaya har in zuwa goma har in zuwa ɗari bakwai saboda karanci na Allah na madaukakin sarki amma laifi in kai ɗaya sai a baka ɗaya in kai biyu a baka biyu إلا أن يتجاوز الله عنها yace ليتي إن كي ɗaya أباك a baka ɗaya biyu إن ألا نقوك في sai dai ما Allah قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أهلكم إسلامه وكل حسنة يعملها تسكب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وكل سيئة يعملها تسكب له بمثلها وأن حديث هنا كتب حديث له an karbo da Abu Hurairah yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idza ahsana ahadukum islamahu in ɗayan ya kyautata addinin musulunci sa ai duk sa'an da mutum ya kyautata ayyukansa na kwarai fa kullu hasanati ya'maluha tustablahu bi ashri amsalha duk aikin kirki da kai sai a riƙanya maka ladan har zuwa goma ila sab'i mi'ati dhikri har zuwa 700 wa kullu sayyi'atin ya'maluha dukkan aikin laifi da mutum yayi tuktamu lahu bi misliha sai a zana masa laifinka zunubinka gwargwadon laifin da kai saboda karanci na Allah madaukakin sarki باب أحب الدين إلى الله أدومه malam ya kun tashi mun firu daga wancan babi zuwa wannan babi da yake nuna mana cewa a habbin dini ila Allah addiyamu aiki fiyayyen addini abinda Allah ya fito gabawa ka dawwama diman da'iman kana aikata alkhairi ko da kan komin kankantar alkhairi komin kankantar alkhairi ba ka daukan kanka abu mai yawa ka fara kana yi ka zo ka kosa duk sa'an da ka zo ka ɗauki aiki duk na ibada kana yi na tuntuni kana yi masu ɗin yawa wata rana ta zo ta tsosa da mai ta tsosa ta tsosa da bin Allah to abin da yake maka shine ka ɗauki aiki da za ka iya karanta yi kullum biman da'iman ko min san kanta sa abin da Allah yake so kenan wannan babin abin da zai karantar da mu قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه an karbo daga Aisha ta ce Allah ya dadanta tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ci goma a lokacin da manzon Allah ya shigo wurin Aisha akwai wata mata tana zaune sai Aisha ta ji karin gaba manzon Allah labari manzon Allah ce man haji wa ce wa ce wancan kuwan sai Aisha ta ce ai wacce kenan fulanatu tazkuru min salatiha wacce ce ai ba ta da dama saboda yawan sallah in ta rinka sallah shi nan ba dama tana iya yin ibada na tilfili salloli ba sanar da yawa burjas masu yawa da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne likita da yake magance wa kowa abin da ke cutar da ko abin da zai zai cuce shi sai mazan da yake ma ai hankali fa ai hankali alaikum bima tuquna kowa ya lazunta wa kansa abin da zai iya yi yabanta aka yi aka ce tana yawaita sallah ta salloli na tuntuni sai manzo Allah ya ce ai hankali fa ma ukfu kalimatun tutlaqu inda inkari ala shay ai hankali mutum ku da ku rizumta mutane ku rizumta wa kanku ku dau ku rinka daukar ayyukan da za ku iya kuna yi har abada to wallahi sai manzo Allah ya rantsuwa ce la yamallu Allah hatta tamallu Allah baya kotsawa har sai ku kun kotsa wa kana ahabba ad-din ilayhi da ya kasance kuma siyayyen addini a wanda Allah ya fito ma dama alaihi sahibu shi ne addini aikin da kan da da'iman kana yi har abada komin kankantarsa don Allah madaukakin sarki cewa yake allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wanne a cikin ku yafi kyautata aiki komin kankancin sa har abada an manzon Allah ya bar duniya ba a taba samun shi cewa ya yi sallah tun daga farkon dare har karshe ba raka'a goma sha ɗaya a ita ta ce kada ka tambayi kyawawan waɗannan raka'o'i wuri kaɗan aka same shi ya sallah raka a goma sha uku amma mafi yawanci raka a goma sha ɗaya ne ce ya sallah raka a biyu sallama ya raka a biyu sallama ya raka a biyu sallama har ya cika goma sa'an na ya raka a ɗaya ko ko kai raka a uku ko shi bakwai ko tara ko goma sha ɗaya ko goma sha uku in ma ka yi su raka a biyu biyu biyu biyu in aka kai su biyar goma kenan sai ka raka a ɗaya ko kai raka a biyu biyu ko kai hudu raka a takwas kenan sai ka raka a ɗaya yi. ko kai bibi ko ka so raka a shida kenan sai ka ka kawo daya raka a bakwai kenan ko kai raka a biyu so so biyu so hudu kenan sai ka kawo raka a daya biyar ko kai kai raka a biyu sa'an nan kawo raka a daya shine abin da ake cewa wutiri ko ko kai raka a daya ta raka kawo wutiri kenan abin da ake cewa wutiri kenan shine qiyamul layli shine ah, tahajjudi da ake nufi da tahajjudi duk sallar da bayan ka yi sallar lisha ka je ka kwanta kai bacci ka tashi kai na duk na da kai wani lokacin sunan shi sunan ta tahajjud yadda ake yi kenan ko raka a daya ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko goma sha daya sallar dare ne ko goma sha uku ko daya ko biyu kaɗan aka samu manzo Allah ya guda goma sha uku sa'an nan na kuma da rana gabanin sallar asuba raka'a biyu gabanin sallar raka a biyu bayan sallar raka a biyu gabanin sallar la'asar raka a biyu bayan sallar raka a biyu bayan sallar isha a biyu Su ne ake cewa as-sunan ratiba amma suka ce a salatu khairun mawdu'un faman sha'a falyukfir waman sha'a falyuqallil suka ce tsallolin na ne alkhairi ne in ka so kai fiye da haka in ka so kuma kai kasa da haka in ka so kai dare da haka gwargwadon iko ka amma dai har abada kada mutum ya takaita ya gaza Don waɗannan salloli da muke yi farin lai ana samun dangarta a ciki ana samun rashin gururi a ciki ana samun rashin mai da hankali a ciki shedan na zuwa ya fifigi abubuwan da yake ɗauka to in an zo lafira na filfilin da kai su ne za a ɗauka a cika ta ka, don duk bawa ne su lafira farkon abin da za a auna bayan mutum ya zama mumini ne sallah awwalu ma yuhasabu al-abdu yawm al-qiyamati as-salah in an same ta ta cika to shi zai ba da wata daman a binciki sauran ayyukansa amma har aka samu sallolinka a tawaye ba su cika ba shi kenan an san sauran ayyukan din ba za su cika ba shi yasa aka so a kula da sallah da'imi wannan hadisin da Aisha ta kawo mun ga yanda hadisin ya zo nan karara a cikin sahih Bukhari Aisha ke zaune gida da wata mace sai manzon Allah ya shigo sai zo Allah ce wace ce wannan sai Aisha ce ai wacce ce ai ba sani ba wacce ce ai mai yawan sallah din nan mun ji kisan yadda ya faru don za ka zo ka ga wannan riwaya a cikin muwassa da zai kawo maka dan iskali kaɗan don duk sa'an da mutum yake son fitina ko yake son rikici ko yake son barna kada mutum ka shiga cikin alkur'ani ko hadisi kana neman dalili wa abin da kake so ko kasa kake nema sai ka samu ba Allah yake yuzillu bi kafiran. ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين duk abin da kake so yake cikin ranka in ka shiga ciki sai ka ga gashi ya fito wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wurin tsara da jira sai suka ce mishi ma za ta qulu fi isa ibn maryam sai manzon Allah ya ce huwa abdul abdullahi wa ruhun minhu abinda ake nufi da waɗannan kifi kayo da ake kawo mutum ya san yaya ake wa ne fasi yaya ake wa ne miki dan an ce la ta gaban min halikin kaifa hawa kada yi mamakin fatattu yaya fasi suna da yawa abin mamaki shine yaya wa ne ya tsira yaya ne na tsira shine abin mamaki amma dan fatattu suna da yawa ma aksaru da yadda sai manzon Allah yake musu huwa abdullahi wa ruhun minhu to min a cikin harshen larabci ya tana daukan ma'ana juz'i bangare ne na abu ko ko libtida'il ghaya tana daukan ma'anoni da yawa to amma nasara na jira da suke su nasara ne aqidan su cikin annabi Isa wai bangare ne juz'i ne daga Allah madaukakin sarki waɗannan ma'anoni da min take dauka sai suka zabi wanda ya dace mutum zuciyarsu da suka ce ma za ta kuni fi isa maryam sai manzo Allah ya ce huwa abdullahi wa ruhun minhu sai suka ce idan yakfina hada sai Allah ya saukar da huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون إلى آخر القصة sai Allah ya saukar da aya huwa allazi anzala alayka alkitab Allah madaukakin sarki shine wannan da ya saukan ma da littafi wannan littafi min ayatun muhkamatu a cikin wannan alkur'ani akwai ayoyi muhkamai aya muhkama ita ce ayar da ba ta daukar sai ma'ana kwaya ɗaya rak don ayoyin alkur'ani sun kasu kashi biyu akwai ayar da ba ta ɗaukar wata ma'ana ce kwaya ɗaya akwai ayar da take ɗaukar ma'ana biyu ko uku ko hudu to in al'amari ya faru yaya za ka yi shine Allah ya jawo hankalin ka ya ce minhu ayatun muhkamatun a cikin alkur'ani din nan akwai ayoyi muhkamai waɗanda ba sa ɗaukar ma'ana biyu wa ukharu mutashabihat akwai wa'ansu ayoyi kuma da suke da tashabuhi za su ɗauki hukka ɗaya ko biyu ko uku sai ce fa amman ladina fi qulubihim zayg amma waɗanda suke da karkata cikin zuciyarsu akwai min ifaka akwai karkacewa akwai son barna fa yattabi'una ma tashabaha min sai su rinka bin ayoyin da ake akwai mushabaha a ciki akwai shubuhat a ciki to sai aka ce manzon Allah minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab ai cikin alkur'ani din nan akwai ayoyi mukamai su ne makoman littafi ko ko ai take makoman kaza ba kafiri duka ba uwa ce hawiya ba fa ummuhu hawiya ka ita ce makomarka sai aka ce ayoyi mukamai din nan su ne makoman alkur'ani ai in ga aya tana daukan ma'ana biyu ko uku ya zama shubaha aka samu ta tashabu shubaha a ciki aka ce ka je ka bincika a cikin ayoyi za ka samu ayar da ba ta ɗaukar ma'ana izina sai kwaya ɗaya rak za ta fassara ma wannan da ka shiga cikin rufani a ciki to aka ce wata aya za ta fassara cewa wa ruhun minhu sun ɗauka cewa annabi isa juz'i ne ba'ari ne daga Allah madaukakin sarki sai aka ce a'a minhu ayatun muhkamatu hunna ummul kitab wace aya muhkama da za ta fassara mana wannan sai aya tace in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu masalan li bani isra'il mun gane ko to wannan hadisi da zo cikin a riwayar muwatta sai aka kawo shi a dunkule aka ce lafazin riwayar muwatta سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تصلي في الليل wai manzon Allah ya ji wata mace tana sallah a cikin dare akan haka sai mai masu waɗannan al'amari suka yi istinbati to tunda manzon Allah ya ji ta tana sallah yana tafiya kenan ba ya shiga ɗakin ta bane ashe sallan mace mace in sai sallah sai ta bayyana karatunta to sai zama fitina to ya za a yi to wannan ta riwaya da ke cikin muwatta ita ce wannan riwaya da ke cikin bukari aka fassara ma'ana sami annabi sallallahu alaihi wasallam imra'atan tusalli ay sami abin bimra'atin tusalli ay tukfir min as-salat haka mai sharhin muwatta ya fara to amma da yake mutum na son ya karfafa abin da yake so sai ya dauki abin da zai samu dan shubha sai ya karkata manzon Allah ya ji labari ne wata mace tana yawaita sallah da aka gaya masa shine yake a yi hankali fa ku yi hankali ku ku ɗaukan masan ku ayyukan da za ku iya kuna yi da'ima saboda Allah baya kusawa sai kun kusa ma'ana har abada kana bin Allah kana yi Allah zai rinka baka lada ran da ka bari sai Allah ya bari باب زيادة الإيمان ونقصانه وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد, ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من من الكمال فهو ناقص babin da ke bayanin cewa imani yana ƙaruwa da bin Allah yana kuma raguwa da saba wa Allah maɗaukakin sarki wa zidnahum huda muka tsara muku shiriya mana imani wa izzada alladhina amanu imanin ya tsara ma wa'anda suka yi imani imani وقال يتي اليوم أكملت لكم دينكم يوم أناتك مكو الدينكم فإذا ترك شيئا من الكمال أكد أبن يكي أوكا شكا إن أكبر شكا معنى يزمو سوى ربوة وهو ناكس حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان من خير an karbo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya ruju minan nari man qala la ilaha illa Allah wa fi qalbihi wazn sha'iratin min khair ranan lafira bayan 'yan wuta sun shiga wuta aka ce wanda aka samu ya faɗi ya taɓa faɗar la ilaha illallah yana da alkhairi ma'ana imani a cikin zuciyarsa komen kankancin imani waznu khair waznu sha'iratin kaman kwatankwacin kwayan alkama za a fitar da shi cikin wutan jahannama amma yaushe bayan ya sha azabar Allah tare da cewa an ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanati min ma ta'uduna ko min ki ɗaya mutum zai ci wutan jahannama ne Allah ya nemi tsari daga Allah madaukakin sarki wa yakhruju min an-nar man qala la ilaha illa Allah fi qalbihi wazn burratin min khair sa'annan kuma wanda ya taba fadar la ilaha illa Allah a duniya sa'annan aka samu imani a cikin zuciyarsa komai kankantar imanin zai zai da za a fitar da shi daga wuta wa yakhruju min an-nar man qala la ilaha illa Allah wanda ya taba sa'annan ya mutu ya wuta in yana da imani ko min kankantar imanin ko da kaman kwayan jankiya shine Allah ta za Allah yace za a fitar da shi daga wuta قال أبو عبد الله أبو عبد الله يتي قال أبان حدثنا قتادة قتادة يتي حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الرواية تزول أنس قتادة أنس سوى من إيمان مكان من خير أبن أكي نفي من خير أي من إيمان قال حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون سمع جعفر بن عون حدثنا أبو الأميس أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب قال أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفه يوم الجمعه an karbo daga Umar dan Khattab yace anna rajulan min al-yahudi wani mutum cikin yahudawa shine Ka'bul Ahbar Ka'bul Ahbar shi yace wa sayyidina Umar ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai ayatun fi kitabikum aya daya a cikin littafin ku a cikin alqur'ani mun ina inadin yahudu ko ayatun aya kwaya daya a cikin littafin ku a cikin alqur'ani kuna karanta ta law alaina ma'ashara al-yahudi nazalat da ake mu yahudawa aka saukar wannan aya lattakhazna zalika al-yawma ida da radda aka saukar wa muna wannan aya za mu dauki wannan rana ya zama idi kowace shekara in zan yi ayi murna ayi abinda ake so قال أي آية sai sai na umar ce wace aya ce sai ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau Allah yake yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku kuma ni'mata wa raditu lakum al-islam dina na yake muku addinin musulunci ya zama shine addini san عمر سيدنا عمر wace rana عرفنا ne اليوم حقيقة aya ta sauka wal makana آية تتوقع والمكان الذي a موسى ta sauka. نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم منصر وإنات آية تسوق من الله صلى الله عليه وسلم سيتي وهو قائم بعرفة يوم الجمعة من ذن الله ناسي عرفة رانا الجمعة wata juma'a arafa aka sauko masa da wannan aya ma'ana sai na wa yace mun san aya mun san radda ta sauka mun san a inda ta sauka a wani hali manzon Allah yake ciki ta sauka a tsaye ma yake a ranar arafa to amma ba za mu dauka bai zamo idi ba saboda abin da yake addini wurin mu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gwada mana mun gane ko dan akwai jan hankali haka da sai Umar yayi murna shi tunda Yahudawa ma suna murna da wannan aya me zai sa mu kafa idi bai zama idi yake ko shekaran ta zama a taro ai kaza kaza kaza sai na Umar yake mun san aya mun san yadda ta sauka ya eh, na ta sauka amma sai na Umar bai sai da wata rana ko wannan rana ta zamo wani abin da ake cewa idi ba Babu باب min al Islami, babin da ke bayyana ke magana kan cewa ba da zakka yana cikin musulunci wa qawluhu da fadar Allah maɗaukacin sarki wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim da fadar Allah maɗaukacin sarki cewa ba umurce su ba sai dai su bautata wa Allah kaɗai? suna mai masu tashi addini ga Allah kaɗai? kada su shirka a ciki wai hunafa'a suna mai ka zuwa abin addinin hanafiya ويقيم الصلاة سنة أيد صلى ويؤتي الزكاة بعد الزكاة وذلك دين القيمة والنشر الدين المكشي الدين الفرج قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة وقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da mutum ya zo wurin shi sai dai samu alkhairi har abada ba za ka sanar zuwa wani manzon Allah ka samu shafi duk wautar da ka zo da shi duk shi abin da ka zo da shi matukan ba ke ta haddin Allah kai ba manzon Allah zai yafi maka zai hakuri da kai ke za ka ce afuwun anil zallat hatta ta annahu sawa'un alaihi man yufi wa man yafi yawan afuwa ne ga kurakurai in kai mishi kuskure shi yafi maka har manzon Allah ma ce ka ce ya zama kamar zumma masu masa biyayya da masu saba duk tsaye ne masu masa kuskure da marasa masa kuskure duk tsaye ne saboda sananin saboda yawan ya ce wa mutane da yake wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan balarabi ya zo sai ya fito shi haka ya kama shi ma ɗauye su haka yace afine min malillahi la min mali abi ki gaba da cikin dukiyar Allah ba cikin dukiyar iyayenka ba ba dukiyar iyayenka bane dukiyar musulunci din ba dukiyar iyayenka bane gaba ne a cikin dukiyar Allah hankalin mutane ba me zai faru sai manzo Allah ya ce to kai hakuri mana hankali aka kace ni sai kace sai manzo Allah ya ce hakkan gaskiya ku faɗa, dukiya ki ta Allah ba dukiyar na bane yace ku cika masa a daidai a baki aka ɗebi rahoto aka baki za a ce to ba tsaya ta amma wannan ai haƙƙi na ne ta matsayin haka jinnan ko ke sa sai mu rama sai ce ai an ba mu labari cewa kai ba ka sakayya mugu da mugu sai manzo Allah ya ne da dariya yake je ka yau da ba zai kai ba haka wata rana manzo Allah na zaune a masallacinsa sai wani makauye zai zo ya yana fitsari a cikin masallacin ya san mu da kauye bai san wannan haramun bane sai aka ta san masa hayya hayya wannan ya sa wa ta da manzo Allah ya ku kare shi kada ku cutar da shi la ta mu kada ku cutar da shi ba dai ya fara yayi ya yi tsarin ba yanzu kuka kawo ta mace ta ce mai zai magance sai dai ma ya shi kenan ya tsarin yayi abin nan ko ya matse kuma tsarin ya koma ya ji ya ji ya zama cuta tare da cewa musulmi daya alfarman saurin Allah ya fi darajar tun masallatan da ke duniyar nan da suka tashi za su tsawata ya manzo Allah ke da uku la mu. sai da yake tsarin shi ya gama ya manzo Allah ke ku dawo ya mun kike da ku zuba sai an kawo ruwa ka zuba cikin tsarin babu fara ba komai sa'annan sai ya ce ya kai mutumin kauye masallaci an gina shi ne don sallah da zikiri da karatun alkur'ani shi ke bai zage shi ba wannan balarabe sai ji daji ya ce Allahu arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada sai ya je wurin mutane sai yana cewa na tafi wurin Muhammadu ban taba ganin malami wanda ya koya addini ga abin da ya faru bai zagan ba bai dokan ba bai ba abin da ke sai dai ce mai kawai wannan wuri an gina shi ne don sallah da karatun alkur'ani da ke. sai santi sai ji daɗi ce Allah ka ji kai ni da Muhammadu kadai kada ku dukkan wani tare da mu sai manzo Allah ya ce lakad hajjar yace ai ka kunta ta yalwar yalwar rahmar Allah rahmar Allah za ta dauke ni da ni da kai da kowa yo haka ake magance duk abin da ya faru in ba kuma haka aka dawo ba duk zafin ka na addini duk sakacin ka na addini ba ka iya ka gyara komai dan ba kai kawo addinin ba ba kai ne farkon wanda ya da addini ba ka tarar ne wanda ya zo da addini ga halin da yake kasancewa duk sakan da ka ta san ma'aiki ba sai Allah ya jarrabe ka ba to ga wannan haka cikin azumi wani balarabe ya zo da manzon Allah ya zama haka ne suka san haka manzon Allah yake duk abin da ya faru ka sai ka zo ka fada ka san ba za a kunce ka ba cikin azumi manzon Allah na zaune wani balarabe ya zo halakku ya rasulullahi na halaka na halaka na halaka yace me ya faru yaya haka ka kaza kaza me ya faru yace ai na sadu da mata ta a cikin azumi kuma da rana in yanzu ne suka ce ai mai kafiri ne ai rike ai kaza kaza kaza manzo Allah ne ce ce za ka iya yin kaza za ka iya za ka iya yin azumi wata yace azumi wata dai ma nan na sai da yace za ka iya za ka iya ɗan yace ina yace za ka yi da Yake ai ai duk fadin madina babu gidan da suka fi kowa talauci kamar gida sai ban ba Allah sai su sallallahu yace ba na iya ba na iya wannan ba na iya wannan baya sai ke zauna musulmi duk matukan mutum ya dauke akali na musulunci wallahi yana da daraja wurin Allah duk laifin da ya matukan ba kafirci ba wa'annan hadisai da na a hayan duk da Imam Bukhari ke kawo so yake yi mana ce kai hankali duk sa'an da mutum ya musulunta wani aiki na sabon Allah zai kafirtar da shi sai in yayi kafirci da gangan ya manzo Allah ya ka zauna sai ya zauna ana zaune zuwa an jima sai aka kawo sadaka abinci cike da kwando babba ya isa sai manzo Allah ya ina wancan da ya zo yana cewa kaza kaza yake ga ni manzo Allah sai manzo Allah ya to ba shi kai dai ka ce ba za ka yi yin kafara da azumi ba ba za ka yi yanka ubi ba ya ko ubi yi ba shi ba za ka yi ciyarwa ba ka da kuɗi to ga shi an kawo ɗauki ka je ka ciyar sai ce yi zan ciyar da ba mu ba talakawa ne gidanmu sai mu na ce ɗauki ka je ka ci kai da iyalai sai ɗauka yana murna ya ce na zo wurin muhammad zan allah sallallahu alaihi wasallam ina kukan na halaka gashi zan koma mawadaci da abinci gida suka tambayi aisha menene akhlaqin manzon Allah take kana kulluhu alquran tabi'un manzon Allah shine alqur'ani fagen fama kenan abin da inda kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai koyi da sunnarsa kai abin da yake cewa eh, abin da yake ka koyi abin da yake kai shine nan kaunar wani ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma ka gaya za a samu canji a cikin rayuwar musulmi amma zafi da fada da fadi da wanda ya ta wannan wanda ya kafir wallahi duk wanda ba kafiri bane wurin Allah ka shekara cewa kafiri ne wallahi bai sa ya kafirta duk wanda ya kafirce cewa Allah ka shekara boyewa bai sa ya zama ba kafiri ba shi yasa ba abin da yake lafiya shi ka dawo yaya manzon Allah da sahabbansa suka magance wannan al'amari ka gani za a samu canji tsakanin kwanan arba'in ko ko a'a aka ce ya a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli najd wani ya wacce ga manzon Allah cikin mutanen najd sa'irun ra'si yana mai bajajjen gashi gashi ya bazu alamar tafiya yusma'u da dawiyu sautihi wa la yusma'u ma yaqulu ana jin karan muryar su game yana ta wa guni haka yana yana magana amma ba ma fahimtar me yake faɗa hatta da na har ya kusanto fa idza huwa yasalu an al-islam sai ga shi abin da yake tambaya yana tambayar manzon Allah ne game da addinin musulunci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yake masa khamsu salawatin fil yawmi wal layla yace salloli guda biyar ne dare da rana asuba azhar magharba al'asr lish eh, asuba azhar al'asr magharba lisha sai ce hal alayya ghayruha yace Allah ya wajabta min wata sallah sama da wa'annan sai manzo Allah yace a'a sai dai in zaka yi tasawwi na filfili sai manzo Allah yace wa siyam ramadan sa'annan kuma Allah ya wajabta ma azumin watan Ramadan sai ce hal alayya ghairuhu Allah ya wajabta min wani azumin banda watan Ramadan sai manzo Allah ya ce la illa an tasawwa sai dai in za ka yi nafila wannan banda azumin kafara fa da na nazar kana وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة زي من ذن الله يا أمتي ومن يا أمتي بس الزكاة Allah ya wajabta ma zakka. a cikin dukiyarka in shekara ta kewayo kana da misali sai ka cire gwargwadon abin da aka wajabta maka baya ko ko na dabbobi ko na hatsi kala hal alayya ruwa sai ce banda wannan Allah ya wajabta min sai manzo Allah ce la illa an tasawwa sai dai sadaka alheri kyautuka fa adbara rajul sai mutumin ya juya ya kama hanya yana tafiya ya kudu yana cewa wallahi la azidu ala hadha wa la anqus sai rike hannun hannuwan sa wallahi ba waɗannan da na karbo su daga manzon Allah ba zan rage ko kwatankwacin jankiya shi ba a ciki kuma ba zan ƙara komai ba ma'ana ya zo ya karbi abu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daukan makansa ya lazimci cewa za shi ba zai sakaci ba ko da wasa a ciki sai mun sai sai manzon Allah ya ce أفلح إن صدق من جبو من ذا الله يجي أفلح إن صدق إن يا أبن لي فدا جوا فكتي بشي من ذا الله يجي يا ربوتا يا سيرا يا سامورا ma'ana duk sa'an da mutum ya tsaye da addinin musulunci salloli guda biyar da azumi da suka ce ba a mace hajji ba don lokacin ba a faransa ba a wajen hajji ba sai wasu malamai su ce yaya aka ce ya samu ya samu rabu ko ya zai tsira in ya gaskiya ya yi waɗannan ayyuka da gaskiya ga sauran ma'asaban Allah ba bai ba bari ba suka ce a cikin riwayar Bukhari da aka kai wannan sai aka ce jin manzo Allah ya gwada mishi shari'o'in musulunci duk baki ɗaya ma'ana wannan kalman tana nuna cewa aka gwada mishi abubuwan da ba su da kyau ya sai su ya ce zai ce su babun اتباع jana'izi من الايمان imani babi da ke magana cewa bin jinaza gawa har a kai abin ne shi a dawo yana cikin aikin imani ma'ana duk sa'an da aka rasuwa mutum musulmi ya mutu farami ne na kifaya illa kama bihi man yafi sakata anil akhirin in musulmai duk suka yi shiru ba su je sun ɗauke shi sun yi masa fikira sun je sun binne shi ba dukkan kwaryan kanan nan mun shiga laifi wurin Allah amma aka samu waɗanda za su iya yi suka ɗauka nauyi ya ya kama to amma duk wanda ya je ya bi aka je aka yi sallah aka je aka binne aka dawo kowanne yana da gwargwadon lada daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce wannan aiki yana cikin imani قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرق ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراتين كل قيرات مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيرات تابعه عثمان المعزز قال حدثنا عوف عن محمد بن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه an karbo daga abu huraira Allah ya tada shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ittaba al janaza wanda ya bi janaza janazan musulmi imanan yana mai gaskata Allah maɗaukacin sarki wa hisaban sa'annan yana neman lada akan aka ai wannan aiki da yi wa kana ma'ahu ya kasance tare da wannan janaza hatta a alaiha har aka yi wannan janazar sallah wa yufraga a gama sallar min ne har a gama aje abin ne shi فإنه يرجع من zai dawo da lada yankin lada guda biyu سيرات wani yanki ne na lada aka ce dinari ɗaya a kasashe ashirin da hudu kowar zuzuki ɗaya ana ce da shi tsera kuma awo ne amma ba awon ake nufi nan ba abinda ake nufi yana da wani zuzuki na lada wani yanki na lada don an ji an ce mun ji an ce manzo Allah yana da lada kwatankwacin kiraki biyu kowane iraki ɗaya nauyinsa ya yi fi yawa ɗaya dutsen uku ka ji an ce musulmi ya mutu a unguwan ku ne a cikin kasar musulmai za a gaya a sallah kawai saboda ka gaskata Allah madaukakin sarki da manzansa da neman lada ka je ka bi wannan jinaza a je a yi masa sallah a je a binne shi a dawo manzo Allah ya ce yana da kai kana da yankin lada guda biyu ko lada ɗaya yayi girman dukkan uhu duk wanda ya san dukkan uhu ya ya ga dukkan uhu ya ga girman wannan makaranta da mutu. babu khawfil mu'mini ne an yahbata amaluhu wa huwa la yakfur to wannan babi zai mana magana kan cewa mumini yana tsoro yana gudun kada ayyukansa na alkhairi su rushe bai sani ba saboda wani abu ko riya ko girman kai ko wani abin da zai zo ya fata maka ko mutum ya ji yana ji da kansa shi wani abu ne a cikin addini wa qala ibrahim at-taymi ibrahim at-taymi yace ma arabtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukazziban yace duk da na gama na auna aiki na da magana ta da nake yi sai ina jin tsoro kada na zama makaryaci ko ko mukan saban su kar a ƙaryata ni don za a ga aiki na baya dacewa da abin da nake faɗa yace akan haka sai na jin kansa tsoro wa qala ibnu abi mulaika adraktu 30 min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsi yace na riski mutum 30 cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanne a cikin su yana gudun yana tsoron kada a samu nifaqa tare da shi ko mun kankanta nifaqa ma minhum ahadun yaqulu innahu ala iman jibril wa mika'il babu ɗaya daga cikinsu da ke ganin cewa da ke jin cewa shi imaninsa sa yayi karfi har ya kai imanin jibril da mika'il dan duk sa'an da ka amince da makar na Allah da kaidi na Allah to ka hasara kai hasara ne yace wala ya'mal makar Allah illa al-qawmul khasirun yasa daimin mutum yana taka san yana roƙon Allah ya tabbatar da digadigansa digadigansa akan addinin musulunci akwai wani sahabi sunan shi Huzaifatu ibn Yamani shine sahibu sir kowane sahabi da fadalansa daga manzon Allah da zaran jiya mun zance hanzala da filin mala'ika ko to da yawa muna zance tukar sayyidina Umar ko to wannan Huzaifatu ibn Yamani shine sahibu sir shi manzon Allah ya kira shi asiri da shi ya gwada maki zan ɗan kuma zanganu na asiri manzon Allah ya nuna mishi wane da wane da wane karfa da da duk aikin da suke muna fukai ne wane da wane da wane duk abin da suke kusa rubu ainihin wahayin cewa muna fukai ne ba da gaske suke ba dan manzon Allah ma yake ko anil hawa in ba illa ma yawa an taba zuwa yaki wani jarumi ya tafi yana ya kashe wannan ya kashe wannan ya kashe wannan yana yaki sai aka zo aka ce manzon Allah ma sha Allah ba ka zauna daga ai ba shi da dama sai manzon Allah ce min ahadin nar wannan zai shiga wuta sai sahabi suka rufe sai sahabi ya rufe wani kaman wani yau a ce zai shiga wuta to kuma manzon Allah ya faɗa ya zaka ba ko wani ne sai kare kare manzon Allah ya faɗa kuma ga abin da kaga yana yi yau sai ce to duk yadda aka yi sai na bi shi na zama shi wancan bai sani ba wannan da manzon Allah ya ce ai min ahlin nar sai ya tinshi yana tinshi yana tinshi ga yaya za a yi wannan ya zama kan sai ya same shi a cikin wannan yaki da ake an ji masa ciwo wannan zafin rauni shi yasa ya kasa hakuri shi kashe kansa shi ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya da imani tunda manzon Allah ya faɗa shi ke duk sa'an da manzo Allah ya faɗi abu kawai kamar da su dace da hankalin su ba ba sa kare ta sai su ji su to Huzaifat ibn al-Yaman shi ne manzo Allah ya shi ne sahibi su da manzo Allah ya fara masa wani da wani kada ka rubuta su karshe sai da sayyidina Umar kun ji manzo Allah ya ce sayyidina Umar ya shiga hanya sai shi dan ya fita amma sai sai da sai sa'an da sayyidina Umar ya ce ya na da Allah ina cikin wanda manzon Allah ya ambace shi yake suna cikin munafikai zai sai ce ba ka cikin su kuma daga yau kada kowa ya kara tambaya don a rufe kofar su manzon Allah ya ce na gama ka da Allah ya husai dan Allah ina cikin waɗanda manzon Allah ya asiri da kai yake munafikai sai sai na zai ce ba ka a cikin kuma daga yanzu kada kowa ya tambaye wannan in ba haka kowa sai zai tambaya in ka zo kana tafiya za a yi lokacin akwai waɗanda ba za a iya ce musu munafikai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa siyasa jam al'umma dan cikin sahabbansa akwai wanda aka nuna masa aka ce munafikai ne sai sai na Umar sahabbai ya manzon Allah tunda wahayi ne daga Jibril yake wani da wani munafikai ne mai zai sa a ji a kashe shi sai manzo Allah ya ce a'a ku ai mu ne muka san mu kai ne sauran jama'a su sani ba mu suke sai a fi kuma sai an karya hatta la sai manzo Allah ya la حتى لا يقال ان محمدا يقتل اصحابه mu ne muka san ni ne Allah ya sanar da ni cewa munafikai ne in na ta san musu an su ta ce am yanzu ma mabiyan na sai shiga kashewa kaga an shigar da barna kenan saboda a samu babban maslaha sai manzo Allah ya a kyale a kyale su kuma komai da lokacin wa yuzkaru anil hasani suna da wata mummunar fahimta game da imani haka ambaci su yadda ali annahum imani to in kai imani shikenan ayyuka ba su cikin ayyukan imani shikenan duk sabon Allah da kai shikenan imanin kananan daren da kai Ya aka aka tambaye su wa'in su kuma daya sai suka zo aka sun wannan su ne kawari imani shi ne kai komai na addini ka saba wa Allah ka kafirci sabon Allah wani su kafirci ne wannan fikiran ya yi na so a cikin halin rayuwar mutane yanzu ta inda ba su sani mun gane ko ba wai duk abin da za ka ambaci kanka ka ambaci kanka amma abin da yake da gaskiya abin da yake kan gaskiya ya rataye gare ka ka da magani sai ka kauce mu wannan mazhabi biyu ne wa'ansu suka ce in dai kar da ka yi imani duk sabon Allah da kai babu komai zai tawaye ma komai don ba shi da alaka cikin imani firka ta biyu suka ce ai in dai kai imani kana saba wa Allah ka kata shi ne kawai wa ahli sunna wal jama'a suka ce a'a dukkan mu'mini mu'mini ne da imanin sa fasiki ne da sabon Allah sabon Allah baya gusar da sunan imani game da mu'mini dalil wani ya zo ya ji wani ya ji a zamanin manzon Allah za a tsaye da haji ne sai ko ya ce ko shi kai shi manzon manzon Allah sai ka faɗi babbakar magana da mutum shi manzon Allah ya ce ki kyale shi ba fa innahu hibbullah yana tsoron Allah don ke san yaron da yaron ya je ya samu Allah to dai gudu matukan ba safari ke samu Allah ba ai ba za a ce sunan imani ya mutu ba to shi ne ya zo wannan mazhabi wanda yake ya fi kyau shi ne abinda ahli sunna wa jama'a suka tafi dukkan musulmi ne duk sabon Allah da bai matukan ba kafir ke tsuru ba ba za ka ce masa ne ba sai ka bar shi musulmi ne mu'mini ne da imanin sa shi ne da sabon Allah sa sabanin wa'ancan da wa'ancan to sai zai na tambayan murji'a me su suna kan tare ko kuwa suna kan kuskure sai ba shi jawabi mai ban mamaki jawabin da ya ba shi ne ke ce babul musulmi usuku ta zagi musulmi zagin musulmi fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya kan musulmi kuma kafirci ne to amma wani irin kafirci kufrun duna kufrin dalili ai an ce wa in fa'ifatani min al-mu'minina takalu fa aslihu bainahuma yana nuna cewa ba su kafirce ba to me ake nufi da kufrun halal shi ne aka ce bukin shi ba sabon Allah ne ba kafir shi ne da yake ya fitar da shi a cikin milla ba to waɗannan kalmomi da suke wahala wuyar fahimta duk wanda ke son ya ɗauki ya ɗauko ta mas'ala wani dalili ya karfafa ya karfafa mazhabinsa sai zai ɗauka ba sai an ce kitabu ne kafir shi ne kafir shi ai an ce huwa allazi anzala alayhi huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab haka hadisai din wata kalma sai ta zo tana ɗaukar ma'ana biyu ko uku ko hudu yaya za ka yi kasan dan tagaryen ma'anar da ake nufi sai ka kalli waɗansu dalilan da suka zo waɗansu hadisan menene suke menene suke bayyana game da wannan kalma don wannan kalma ta kafin shi din ita ce ta kawo wa ta kawo ma hawari jawa wahala waɗanda suka fito ma suka ma sayyidina Usman tawaye kusan sayyidina Usman shine khalifa na uku bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kirkin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama darajarsa da ta da fifikonsa cikin sahabbai kowa ya sani don da aka zo za a je yaki na usura na wahala manzon Allah da sahabbai babu kiri ga tafiya ga wahala ga nesa aka rasa waye zai kawo taimako na usman ya dauki dukiya mai dimbin yawa ya bayar manzon Allah ya yi murna ya murna ya ce ma zarra usman ma fa'ala da yau saboda tsananin murna da manzon Allah yake duk abin da ma sai na Usman ya zai ne shi ba zai cikar da addinin shi ba don ya fara samun manzon Allah rai sa'annan shi ne duk tarihin rayuwa babu mutum ɗaya da ya ba auren ƴaƴa biyu na ma'aiki na wani manzo sai sai na Usman manzon Allah ya ba shi ƴarsa ya aura sharasu manzon Allah ya tara masa wata. ta rasu manzon Allah ya ji ba daɗi sai lau kana su lana salifatu la na ka ya Usman da muna da ina da ƴa ta da na auren ma to amma mummunar fahimta ta awarijawa sai da suka suka je suka kashe sayyidina Usman tare da cewa na Usman na sane da haka don wata wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai sayyidina Bakar ya sallama assalamu alaikum ya rasulullahi sai bilal ya ce manzo Allah ce wane ne sai bilal ya ce ai sai abubakar ne yake yake yake yake yake neman izini sai yake aljanna wa bashiru bil janna sai ma izini ya shigo ka ce ne da shi dan aljanna ne sai manzo sai manzo Allah ya ce ai ma izini ka shigo kuma kai dan aljanna ne murna to zuwa an jima sai sayyidina Umar ya zo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wane ne ke sallama ne aka yi sayyidina Umar ne ce azillahu bashiru bil janna kai mai izini ya shigo kuma suke da shi dan aljanna ke manzo Allah ya ce a shigo kuma kai na dan aljanna sai jira ba sai mun ba zuwa an jima dai sai da Usman ya zo ya sallama wa yake sallama sai sai da Usman ya ce Usman ne sai to azillahu wa bashiru bil janna ala balwa tusibu kai mai izini ya shigo kai masa bushara cewa shi dan aljanna ne amma fa akwai wata musiba da za ta kaje sai ce wallahu musta'an abin da ya faɗa ke wallahu musta'an babu wani manzon Allah ya faɗa ya za ka yi ina za ka kai tare da cewa shi sai na Usman da kai wata rana manzon Allah na zaune sai na Abubakar ya sallama ya zo ya shiga ya zauna manzo Allah na zaune da yadda yake ko jamfa ce ko menene rigarsa dai zaman yana zaune cikin gida ya halatta amma ba ba kowa kake so sai ganka da irin shigan da wannan shiga ba ko kai ba hula ko wata wata riga da ba su sa sai na Umar ya zai sallama manzo Allah ya ce ku sai ya shigo ya shigo yana yana zaune zuwa an ma sai na Usman ya zai sallama yace wane ne manzo Allah ya ce an kasance sai na Usman ne yace ku marhaba ku sai ya shigo sai manzo Allah ya ce ki fa ya gyara ya gyara kuka sai zauna sai matar da suka mai wani ya yi sallama ka ce ko kana nan yadda kake wani ya yi sallama amma da wani ya zo sai da ka tashi ka kinsa ka gyara yace kai bala astahi min man yi min yin malaika dan ne ba zan ji kunyan wanda mala'iku ma suna jin kunya to amma mummunar fahimta sai ta sa hawarijawa suka ce sai na usmana ya yi son kai ya yi sun rai a cikin mulkinsa ya yi kaza ya ɗauko bani umayya ya yi menene ne suka ji suka yi masa tawaye suka yi masa kawanya yana karatun alkur'ani masu ta ta suka fara suka fara. sai na ali yace za hakan da husaini sai da ke fara ahalin janna me kake cewa ne sai na umar su su fare yace ba na son a zubar da jini saboda ni har abada matasa a madina suka ce a zo a kare ka kana neman kariya ce har abada da saboda ni ba za a zubar da jini ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza waqa alaykum sayf lam yusfa ila yawm al-qiyamah har da kina ta faru a cikin al'umma ta suka daga takobi wannan takobin ba zai kai ba har ta ke kiyama shi ne kake gani bayan shekara biyu uku biya lafa ya tashi kuma tun daga wannan zamani har yau har ana da kafa ta waɗannan suka shiga suka sami shi na karatun alkur'ani kuma yana azumi masu riwaya ko ta isa inganta ko bata inganta ba ana ɗebe kewa da wannan riwaya suka ce yana zaune za su shigo su kashe shi manzon Allah ya kullu masa yake kana neman kariya ne ko kuwa a'a ka sha da yamma ne da dab da shan ruwa yaya me kake so kana neman taimako ko kuwa a'a za ka sha ruwa a gunmu wani kaza ba in kai ne wanne ne za ka zama shi ke ne sai suka je suka kai sayyidina Usman saboda ne saboda mummunar fahimta fahimtar su ta ba su mutum ya kauce ko ya wani abu na sabo ya kafirce tare cewa sayyidina Usman abin da yi daidai ne sai dai yasa ake gudun fitina duk sa'an da kuke ta san mutum za ku jango da fitina in ta faru ba su san yaya za ta kare saboda fahimtar kalmar kufur kufur tana ɗaukar kafirci mai fitar da mutum ne kufur tana ɗaukar kafirci na bikin cewa na sabon Allah to sai su tun da tunda annabi ya ce kufur kafiri ne yasa duk wanda ya sabo ya zama kafiri a wurin to akwai kufurun duna kufurin shi ne da wahala al'amarin sai wuya sai na alikin ka ne in bilafa sai ce kai Ibn abbas kai ne kai ta suwa ta musulman ka je ka yi munakasa da kawarijawa shi ne ya suka na ta jayayya yake cewa to ne kuke cewa cikin kaza su sun ɗauka kalmar kufur din nan kafirci yake to me kuke cewa cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata tasfurna akira suna bukin cikin masu maza ba kowai lafin kufur ne ke musu kafirci har mutum ya fita cikin addinin musulunci ba a'a sai an nemi ilimi a hankali sa'annan a yi kira zuwa addinin Allah don ko kira kake yi zuwa addinin Allah sai ka yi kai sai ka yi kusama matukan ka yi zalunci ko a cikin kira zuwa addinin Allah ne Allah ba zai taimake ka ba idan mun ji hadisin Mu'az bin Jabal Mu'az bin Jabal da manzon Allah ya aike su zuwa Yaman ka je ka sanar da su addini ka gwada musu tauhidi ka gwada musu sallah ka gwada musu azumi ka gwada musu zakka sai manzon Allah ya ce amma in ka zo za ka karbi zakkar su ka hankali kada ka je za ka karbi zakkar dabbobi ka je ka zaɓi manya-manyan garka yake iyyaka wa fara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum ka guji manya-manyan dabbobi dan ka dan ka kuntata musu maimakon ka ɗauki matsakaita ko ƙanana ka je ka zaɓi manya-manyan garke manzo Allah ke da da'watal mazlum ai in kai haka ka ce a cikin hanyar ya da addinin Allah kenan manzon Allah yake cewa kai hankali kanka kai da kake zaune ba ka iya ka girma mana gaba da kai ba sai ka ce kana kafa addinin musulunci ba ka san mene ne addinin musulunci ke so ba kai kanka bin son zuciyar kake yi shi kenan sai Allah ta yi nasiha farar ɗaya da ka ta yi Allah ta yi nasiha addinin Allah wato ne akwai hanya da aka fi da sai ka ji wannan hanya sai ka ga Allah ya taimake ka don Allah ke wala yansu wannan Allah man yansu wa qitaluhu kufrun قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس قال اخبرني عباد بن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر فتلاحى رجلان من المسلمين وقال إني خرجت لأخبركم بليلة بليلة القدر وأنه تلاها فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس بعد اللي في بيان سوى duk أن da مجلس zauna majalisar ilimi wurin neman ilimi wurin ibada wurin sallah bai dace ba a yi ta mutu ana jayayya ana abin da baya da amfani har ragowa dan manzon Allah ya fito muke gwada musu ga daren da lailatul qadr da ya gwada musu shi shi ke da zai manzon Allah ya samu suna jayayya mutu wannan ya fada wannan ya ja wannan ya ja manzon Allah ya ce na fito na gwada muku lailatul qadr amma wani da wani su yi jayayya su yi musu su yi gaddama sai aka ɗauke yanzu ba zai iya gwada muku ga ita ba ga daren ba ga lalatul qadr din ba amma me za ku yi sai ku nemi lalatul qadr din a cikin 27 ko 29 ko 25 ma'ana wukiri na karfi goma na karfi daga 20 ko da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara waɗannan da rai su ne ake kyauta zaton cewa lailatul qadr na cikin mafi riwaya mafi riwaya mafi rinjaye aka ce daren ashirin da to amma duk da shi manzon Allah sallallahu alaihi sallama ko kun yi kuskure sai zai gyara ku ya jawo hankalin ku bai sa sun yanke kauna ba sai ce watakila haka zai fi muku alheri ba Allah ya ɗauke tunda an ɗauke ba gwada muku ga ba to za ku tun daga farkon azumin ramadan za ku kai fama har karshe mana an samu alkhairi da yawa kenan ko a takaice daga goma na karshe za ku za ku rika fama har da zuwa karshe abin da sa Allah ya sa ya dauke wannan bayyana na gwada muku Allah ya sa ya wannan ya zama shine mafi alkhairi gare ku yace babu su'ali jibril annabi sallallahu alaihi jibril annabi sallallahu alaihi wasallam an al-imani wal islam wal ihsan wa ilmi as-sa'ati وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له ثم قال جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم فجعل ذلك كله دينا وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه اتبادي في بيان بين جبريل muhimmai wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama game da imani da islami da musulunci da ihsani ma'ana matakan addinin musulunci guda uku ne raf duk abin da za ka yi addinin musulunci ba baya shige wa'annan guda uku na farko imani na biyu musulunci na uku ihsani duk baki ɗaya matakan addinin musulunci guda nawa ne sai ka ce matakan addinin musulunci guda uku ne mataki na farko imani na biyu islam na uku islam eh, eh, eh, mataki na farko musulunci mataki na biyu imani mataki na uku ƙololuwa kenan islam to menene mataki na farko yace shine musulunci mataki na farko shine musulunci to menene musulunci sai ka ce musulunci shine abin da ya kunshi rukunai guda biyar ko fikafikai guda biyar ko harsasai guda biyar kalma sallah azumi zakka hajji musulunci kenan tun wanda ya taho da waɗannan ka isa ka ce ne ba musulmi ne. yana ya ɗauki musulunci sai ya in yayi abin da ya soke wannan da gangan ko yana sami da haka mataki na biyu imani dama daga musulunci aka ce ka faɗi kalma ka yi sallah ka yi azumi ka yi zakka ka yi hajji duk mai hankali ya san wa'annan ayyuka ne da ke zahiri ana ganin sai sa duk wanda ya taho da wa'annan sai zai musulmi ne mataki na biyu shine imani menene imani aka ce an tumina billahi وملائكته وكتبه wa واليوم الآخر bin تؤمن بالقدر wa وشره duk mai hankali a wannan lissafi zai ga wa'annan ayyuka na imani duka abubuwa ne da suka shafi zuci ba wanda ya san sai Allah menene alaƙar imani da musulunci shine musulunci shine ayyukan da suka bayyana imani shine ayyukan da suka buye suna cikin zuciya to menene isfani shine ce an da insani shine abin da yake da ya kunshi rukunai guda biyu ko ko rukuni guda ɗaya أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك shine waɗannan rukunai goma sha ɗaya na musulunci biyar na imani shi da ba goma sha ɗaya ba in za ka yi su ka kyautata su kamar Allah maɗaukakin sarki ga shi kana kallon su don kowa ya san cewa sarkin gare su ko shugaban kasan su in ya zo yana zaune sa ka aiki yana kallon ka ya za ka yi wannan aiki sai ta yi fiye da yadda ake so to haka ake son kai addinin musulunci ka rinka yin duk abin da ka san ba kai saboda Allah ka banga shi kana kallon Allah ne dan ai kai ba ka ganin Allah shi baya ganin ka kasancewar ka kai dan yana ganin ka din ma ya fi kai matuƙa da kai dan kana ganin to shi ne wannan mala'ika jibril zai tambayi manzo Allah imani da musulunci da insani da kuma sanin lokacin tashin kiyama da bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je cewa Jibrilu ne ya zo ya sanar da ku addinin sai manzon Allah ya sa waɗannan ayyuka duk da imani da ihsani da musulunci duk ya sa su yace addini ne da kuma bayanin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa tawagar Abdul Qais min al-imani daga ayyukan imani da fadar Allah madaukin sarki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda ya dauki wani addini ba musulunci ba Allah baya karban wannan addini kowane irin addini ne don manzo Allah ce babu wani wanda zai ji labarin na bayyana tun daga bayyana ta har tashin kiyama ba yahude ne ko ba nasari ne sa'an nan bai bada da da ni ba wallahi ne zai lafiya zai shiga wuta haka manzo Allah ce duk wanda ya ji labari na ko ba yahudi ne ko ba tsare ne ko ba maguje ne ko ba majusi ne ko wane ne sa'an nan ya ci ba da gaskiya da ni manzo Allah ya ce in ya zo lahira wuta zai shiga ba makawa قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعه عن ابي هريره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث قال ما الإسلام قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به وتقيم وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال ما الإنسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراكها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تساول رؤاة الإبل البهم في البنيان في خمس لا يعلم لا يعلمهن إلا الله ثم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة الآية ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم wannan hadisi abin da ya koyi yake karantar da mu shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tsaye kowa na ganin ya fito wa mutane fa atahu jibril sai malaika jibrilu ya zo masa yace mal imanu ce menene imani قال سيدي الايمان ان تؤمن بالله وملائكته ولقائه ابن اجي كما ايماني تبارك غسيا ده الله ده ملائكته كما تبارك غسيا da ranar haduwa da Allah duk wanda ya bada gaskiya da cewa akwai ranar tashin kiyama za a tada shi a tambaye shi duk abin da ya aikata duk sa'an da ya tasar na wani sabon Allah sai ya yi tasar menene yake ba mutum damar ya yi abin da ya ga dama shi ne sai zai ɗan yi zo a hankali yana mantar da kai ta annan tashin kiyama tare da cewa ka sani amma sai ya mantar da kai ya galatar da kai amma da za ka ji kana gani ƙuƙe da wahala ka iya a kasan ma wani sabon hanya shi ne malamai sun ba misali suka ce duk gariza da ke cikin ɗan adam ya fi ƙarfinsa shi ne gariza ta bukatar mutum aka haka ce da misali za a kawo mutum ya fi kowa bukatar mace sa'an nan a kawo mace wacce ta fi kowa kyau duniyar nan a ce ga ta ga shi kana matukan bukatar mace je ka kai fasikanci da ita duk inda jarabar ka ta kai amma ka ga wannan wuta da aka rura ka wutan kisira kana gamawa inda za a saka kake ne aka ce ba yadda za a yi wannan ba yadda za a yi wannan aiki komai abin nan duk abin da kake so ya kai amma kana gamawa ka ga wannan wuta da ke ci kamar wutan kana gama abin da za ka yi za a saka ka ci ka ce ba yadda za a yi ya yi a yin wannan aiki to menene ke faruwa sai Allah ya bal yuridu al-insanu li ya amamahu ayyana yawm al-qiyamah abin da ya yasa ake shakkar rani kiyama ana manta da shi dan a samu dama a san tafiya a abin da aka gada amma duk wanda ya san cewa duk abin da kai sai an tambaye ka wallahi komai zai yi yayi ka san san san dan kici wa law anna idza mutna turikna makana al-mawt rahata kulli hayy walakinna idza mutna buhitna wa nus'alu indaha an kulli shay'in da ake muka mutu shi kenan ba wani abin da za ta tsaye mai sai mutuwa ta zama hudu amma in muka mutu za a ta da kowa nan a tambaye shi da dukkan abin da ya aiki wa mala'ikati wa bi liqa'ihi wa rusulihi da manzannan Allah duk baki daya wa tu'mina bil ba'thi ka ba da gaskiya da tashin kiyama sai ce mal islamu menene musulunci sai ce al islamu an ta'budu Allah wa la tushrika bihi musulunci shine ka bauta wa Allah kada ka yi shirka da Allah a komai wato fi musalata ka da sallah wato ajiya zakka ka ka ba da zakka almafruda da in aka faranta maka wato sumu ramadana kai azumin watan ramadan kala kai ce man insan menene insani kala an ta abu da Allah ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kan kana ganin Allah madaukakin sarki fa in lam takun tarahu ai kai ban ganin ka zama kana ganin Allah ba fa ya yaraka kai kana Allah yana ganin ka aiki yasa suka ce ai al'amarin mataki mataki matakai ne aiki akwai wanda ya kai shi hururin da yake da cewa Allah yana ganin shi ya matin masa da ake ina ma da ke ke ganin Allah inda zai kusa aiki wani abu ne zai tsaye ma inda in ba ka ganin shi da ke yana ganin ka kana sai tambayi manzo Allah mata ya ku za a cikin kiyama kana mal mas'ulu an habi a'lama min as da ni da kai da kai da kake tambaya da ni da kake tambaya ta duk ni da kai mu duk muke a cikin sanin tashin kiyama ma'ana ba wanda ya san ranar tashin kiyama wasa usbiruka an asratiha amma abin da zai iya gwada maka shine alamomin tashin kiyama to eh, menene alamomin tashin kiyama zai idza waladatil amatu rabbaha wa fi riwayatin rabbata suka ce in ku yanga ta haifi ubangijinta ko mai gidanta ko ko uwar gidiyarta to malamai suka ce abin da ake nufi nan addinin musulunci zai yaɗu bayi su yawa har a je a je a ribato su su zo su haifi ƴaƴa su zama wala da kenan ƴaƴan su sai zama shugabanni wanda ce a abin da ake nufi shine za a samu yawan hukukul walidaini daga ɗaya tana saba wa uwarta ba ta girmama uwarta tana yi tana yi wa uwarta kamar ita ce uwar uwa ita ce ta suka ce al'amarin ya faru ne har zuwa yanzu sai da ya in aka suka ta makaranta wata zama yar makaranta gidan sai da lallashin ta ake yi kamar ita ce uwar uwa uwa a gida ana lallashin ta wai ta zama yar makaranta tare da cewa ba a tunda ta karanto sai rashin kunya suka ce nan duk suna cikin alamomin tashin kiyama wa'in za ta sawa da rukatun ibilin buhu. na kuma yace idan ka ga makiyaya rakunma bakakin rakunma ma'ana makiyaya rakunma sun zo suna ta ta gine-gine wannan ya gina bene uku wannan hudu suna taron suna gasa ci gasa ce wannan yana cikin alamomin tashin kiyama dan Allah ce alhaqu at-takasur hatta zirtum al-maqad kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla ta alamuna. alhakum at-takasur ya ma'ana gasa wane shine wane wane ya samu kaza wane ya gina kaza wane ya yi kaza yace abin da ya yake galatar da kuke na har mutuwa ta zo muku hatta zurtumul maqabir har kuka shiga kabari kalla alamuna ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna asali za ku san sakamakon ayyukan da kuke yi fi khamsin sai wanzu Allah yake da shi a cikin abubuwa guda biyar da yake babu wanda ya san sai Allah madaukakin sarki la ya'lamu hunna illa Allah kuma tala inna Allah innahu ilmu sa'a wa ya'lamu ma fil arham وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير لكن من الله يقول وإن أبو غدا الله كأي شيء يقول لكن قيامة ina za ka mutu me yake cikin cikin mace da menene guda biyar wanda Allah ba wanda ya san wannan sai dai alamomi kada ka ce to mace na da ciki ai za a auna a hako ne ciki aka ce wa ma wa ma fil arham abin da ke cikin mahaifa abin da ke cikin mahaifa ya haɗu da namiji ne ko mace ce mai duk tsawon rai ne ko mai gajeren rai ne mai arziki ne ko mara arziki ne mai zai wannan duk ya kunshi ma fil arham ثم أدبر Allah ya gaya يجعل مثلا sai kama hanya ya tafi sai manzo Allah ya ce ku dawo min da shi ku komo da shi falam ya rauta ya adam suka fita wasu ganki ba yana fita suka fita sai ga wasu ganki ba sai manzon Allah ce haza jibrilu ya ayu alimun nasa dinar yace ai malaika jibrilu ne wannan yanzu ya gwada musu addini قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان yace manzon Allah ya saka waɗannan abubuwa duk ya haɗa su suna cikin imani باب حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سالم عن صالح عن ابراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره قال اخبرني ابو يوسف اخبرني ابو سفيان ان هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون وزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد صحبة بدينه بعد أن يقول فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالف بشاشته القلوب لا يسقطه أحد sai ya sake maimaito hadisin hirakal da muka karanta abin da yake ciki shine da hirakal ya kira su abu sufyan ya tambaye shi labarin manzon Allah ya shiraka shine azimuhu shine shugaban ruwa ba na fare ne amma da yake gaskiya yake shi kuma ya san gaskiya ya sassa da ya tambayi labaran manzon Allah duk baki ɗaya aka ba shi labari ya tabbatar da cewa wallahi wannan ba zai taɓa zama wa sai manzon Allah kuma sai ya mallaki duniya duk baki ɗaya to amma son mulki da son tara jama'a da son duniya yaya karshen labarin shi al'amarin ke zama ya ga gaskiya yace da na san yadda zan yi zai sadu da shi masu fi ba wallahi da na ɗau nauyin dukkan wahalar da zan yi zai sadu da shi kuma da na saure shi sai na yi masa bau sai da ma har sai na wanke masa kafarsa kuma ɗan abin da ka faɗa ɗin nan gaskiya ne zai mallaki ko ina har fadar sarauta na zai siya mai shi dan ya san gaskiya ya san alamar da aka bayyana masa ke sani ya san duk ɗabi'un da in kana yi ba ka sai ko ina ya san duk ɗabi'un da kake yi duk duniya sa san maka ba su maka ba abin da yake yake ne da aka yi da shi kenan lokacin da abin da shi yana ke shi ne neman cewa wannan hadisi yake na tambaye ka cewa mutanen da ke bin shi karuwa suke ko raguwa kake karuwa suke yi وكذلك الإيمان حتى إيمان ما تفارى بغير غير حتى يأتيك نتم بيك سنة رجع a'a na tambaye بيك ya yace haka imani duk wanda hakkin imani da shiga zuwa tausa a zuciyarsa ba zai rage ba zai fushi ba zai yi ba zai fita addini saboda yana kin addini ba wannan hadisi mun karanta shi tun farkon karatu tun daga farkon su hakkar yi. babu fadli man istabra'a li dinihi babin fadlan wanda ya kubuta da addininsa قال حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا وانا عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات مشبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وفي رواية وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الزما يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله بأرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب wannan babu yana mana bayanin cewa in kana son ka kubuta da addininka da mutuncinka yaya za ka yi shi ne yake an karbo daga Nu'man bin Bashir yake na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa halal al-halal bayyinun wal haram bayyinun halal bayyana take haram kuma bayyana yake kowa ya sani kowa ya san madara da zuma da nono halal halal ne ko kuma kowa ya san jiya haram to bainahuma umurun mutabahatu mustabihatun tsakanin halal da haram kowa ya san fasikanci haramu ne kowa ya san aure halal kowa ya san kaza haramu ne kowa ya san riba haramu ne kowa ya san kasuwanci halal to amma tsakanin wa'annan halal da haram akwai al'amurra da suke shige mutane duk ba sa ce su halal ma ba za ka shigar da su sun haramu ba ya za ka yi sai suka ce abin da ya kuma ka lafiya ka ba saboda ka kiyaye addini dan in kai sakaci tana farin ka fara musu wannan abin bai bayyana cewa haramun bari ko halan bari kai saka ji yi a hankali a hankali sai kai ka fara cikin gundarin haramun shine yanzu misali kai kan ra'iyar ahula jima kamar maciyayi ne ya zo da dabbobinsa yana kiwo kusa da katangan sarki ko gona ko menene in baka nesa ta su ba ka kyare su kusa da wannan abin sai sun fara ba ba Allah maɗaukacin sarki yana da katanga shi ma shi ne ma'arimu abinda duk Allah ya haramta kada ka kasance sa'an na yake akwai wani wani wani tsoka a cikin jikin ɗan adam in wannan tsokan ya jaru sai ɗan adam ya nishi in aka samu sangarɗa a ciki ɗan adam ya zama lalacewa shi ne zuciya wannan shi ne zuciya zuciyar ɗan adam in aka samu haske na imani da daidaito a ciki komai sai ta lafiya amma aka samu lalaci a ciki komai ginin jikin ɗan adam sai ya ganshi dabba sai ya ganshi dabba amma ga shi nan cikin riga da komai misali bin misali ya sabiru maqam misali shi ke fito da abubuwa ƙuruƙuru wani zai turki naira ɗaya ya kai kudin kibiya da sanarwa zai iya ji wani yana hawa tsoro za shi ya sata da guda sunan su ɗaya me bambanci tsakanin su akwai bambanci a cikin zuciyar an samu kuskure a cikin wancan misali in aka samu tangarɗa a cikin zuciyar mutum sai zama kamar dabba dukkan mai hankali ya san cewa wane ga ruwan sanyi cikin firiji ko ne don ba ka yi ka cikin firiji ka ce yi maka sai ka yi ka saka bakin da cikin ka kana sha duk wanda ya rinka da zai misali ga ruwan sanyi cikin firiji ko wanda ya kwalba cikin firiji ka ce ba ya ma daɗi sai ka je ka saka bakin ka cikin ruwan kwatar tana sha ko ruwa ya zaka sai ke ne mahaukaci a ce mahaukaci suna da yawa mutum zai auri matarsa banda shi ba wanda ya farka mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu in waɗannan su ce wai ba sai mutum sai ka sai yau yi gidan karuwa ne bambanci tsakanin sabon ba dan Allah duk wanda ya ce wannan mace ce ya aura ban da shi ba wanda ya sani ban da shi ba wanda ta sani ko tsaya ko biyu ko uku ko hudu amma saboda lalaci da aka samu a cikin zuciya sai ce waɗannan duk ba su ce shi ba ba sa yi sai ya tashi ya da ya rasa wai shi da suke yi menene bambanci tsakanin wannan da yana son ruwa kusa to amma tun da yana da kuɗi yana da rinja mai kyau yana da mota mai kyau yana da menene da menene shi ne mai hankali amma a sarance mahaukaci ba shi da shi ke ba kan haɗa ba za ka jisa da ƙin yi ko ba ka kaɗa ba ka da jisa da ƙin yi a wata wani bangare ya aka duba wanda ya sha ruwan kwatami ya fi sauki wauta da wauta don ruwan kwatami sai ta baka cuta kai kanta cikin kanta amma wanda ya je wani, karuwai zai ce ya tsiri ma kansa ya zai ta ma bayan Allah suna gida ba su sani ba duk ran da ya mutu ya bar su ko ya buga su wanda ya aure su ya zai kwaci cuta sai an yada su ba sai Allah ya tsaya yana kallon mutane don an fi karfin سنستدركهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين babu ne musu yaki ta inda ba su sani ba kana da sabon Allah Allah na kara baka lafiya ka kuɗi da karfi wa umri lahu na ce na ni ko ku inna kaydi matin Allah ke kaidin kana da ƙarfi inna Allah ya kama ka shi ke nan ba za ka dan dai musiba ta kasa zamani asara talauci bakin ciki farin ango mahaukaciyar guguwa zozayar kasa girgizar kasa duk abin da zai zai karfin mu Allah ya mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya abinda lafiya za ta bukaci na ci da sha Allah ya hore mana duk abin da zai fi karfin mu Allah ya mana duk abin da zai zo ya gyara mana addinin mu Allah ya taimaka mana ya Allah madaukakin duk wata guguwa